Wal kamar dai da aka sani an kafa wannan council kamar yadda ka faɗa kamar wata biyar kenan ko wata shida. An tun lokacin council ta zauna akalla zama hudu kenan ko biyar ta yi nazari akan abubuwa daban-daban. Na farko shine a watan Nuwamba da Disamba, Council ta sadu da ministries ma'aikatu kenan na gwamnati ko guda ashirin da biyu. ma'aikatu daban-daban na gwamnati wanda ministoci suka zo suka yi mana bayani suka yi wa council bayani akan abubuwa daban-daban misali me suke yi me za su yi daga nan zuwa shekara hudu ko zuwa shekara biyar menene matsalolinsu menene suka aiwatar shekaru hudu ko biyar da suka wuce duk irin waɗannan abubuwa shine babban nazari na farko da muka yi na biyu muka yi nazari akan wani alkawari da shugaban ƙasa ya cewa a kowace shekara daga wannan shekara ta dubu biyu da ashirin zai ringa fitar da akalla mutum miliyan goma daga cikin talauci muka fara nazari a kai muka ga cewa yaya ne shugaban ƙasa zai aiwatar da wannan alkawari da yi na uku idan ba manta ba akwai lokacin da gwamnati tarayya ta aika zuwa eh, national assembly shirin da take yi na taranci waɗansu kuɗaɗe da ƙasashen duniya daban-daban abin da ake kira borrowing plan to shi ma mun zauna mun yi nazari a kai mun duba mun gani kwanin waɗannan kuɗaɗe da za a samu da kuma yadda za a rage ko da waɗansu wahalhalu ne da ƙasa za ta shiga idan aka ci wannan bashi na mun yi nazari akan shi kamar wannan rufe boda da aka yi irin eh, waɗannan abubuwan da yawa amma dama dai hanyar da muka sa direction ɗin wato da muka bi shine mu duba mu gani shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akwai abin da dama ya ya kafa wannan council ne domin a ba shi shawarwari akan inda za a inganta eh, rayuwar mutanen Najeriya yadda shi ta shanin tattalin arzikin kasanmu zai bunƙasa kamar yadda wasu ƙasashe suka yi to menene hanyoyin to abin duk wannan nazari da muka yi domin mu tabbatar cewa wannan alkawari nasa ya tabbata. To zuwa wannan nazarin da kuka yi kowane irin abubuwa kuka gano? Kasan shi wannan harkar mu dai masu bayar shugaban ƙasa shawara ne. An idan an sa ka za ka bada shawarwari akwai abubuwa da yawa wanda ba za ka gaya ma mutane daga waje ba. Ba zan so mu shiga cikin waɗannan abubuwan ba. Amma abin da muke so in tabbatar da jama'a shine mun yi nazari mun duba mun gani cewa wani irin gyara za a yi a mazaunan waɗannan ma'aikatu domin su tallafa wa shugaban ƙasa ya ce ma wannan burin nasa. To, a makon da ya gabata kun gana da shugaba Buhari, ko me kuka tattauna? Na Najeriya za su zo su ji ɗan wani gutsire na abin da kuka tattauna. Yawan kamar yadda na faɗa abubuwan da muka tattauna shine abubuwan da muka suka gudana daga lokacin da aka kafa wannan council. sa ba shi report akan wannan ganawa da muka yi da ma'aikatunsa guda ashirin da biyu. ba shi report akan nazarin da muka yi akan abubuwa da yawa na cikin tattalin arzikin ƙasa kuma muka gaya mishi idan an bi kaza ga abin da zai wakana idan an bi kaza ga abin da za a yi mun ba shi shawara kuma zai iya zama ya nazari